من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na na laraba ko Ashirin da hudu ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta dubu da tara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Riyadu Salihin a masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke kofar Wambai a garin Kano a yau za mu tashi darasi na ɗari da arba'in daidai cikin jerin gwanin darussan da kyamar sunna tv take mu in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul jihad babu fadlil jihad mun tike da hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da bakwai hadisin anas ɗan malik za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da takwas haka ne shi ma dai wa anhu daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace ja'a nasun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗansu mutane sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan ba a faɗi kowaye ba amma jahalatu sahabi la tadur hadhihi qa'ida istilahiyya ƙa'ida a ilimin hadisi idan aka samu sunan wani a cikin hadisi wanda ba a ambace shi ba ko a cikin sanadi wannan ya zama ibhami ko wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam hadisi mubhami shine wanda a cikinsa aka samu wani marawaici ko wani mutumin da ba a ambace sunansa ba to amma in an tabbatar da cewa wannan mutumin sahabi ne la ishkal jahalatu sahabi la tadur rashin sanin waye sahabi a cikin hadisi baya cutar da hadisin in dai ya tabbata cewa sahabi ne li'anna sahabata inda ahli sunna wal jama'a kulluhum udul domin sahabbai a wajen ahli sunna wal jama'a baki ɗayan su adalai ne yan aljanna da haka ko ka san su ko kar ka san su rashin sanin su ba zai cutar da hadisin ba sabanin in ba sahabi bane to dole a san ko waye dan a tabbatar da adalcinsa ko rashin adalcinsa to ballantana ma anan ba a sanadi bane a matani ne ko ja'a nasun waɗansu mutane sun zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi faƙalu sai suka ce anni ba'as ma'ana rijalan yu'allimuna alqur'ana ka haɗa mu da waɗansu mutane da za su je suke koyar da mu alqur'ani ma'ana 'yan wani gari ne ko 'yan wani ƙauye suka musulunta to suna buƙatar mai koyar da su domin ba kawai mutane su shiga musulunci ba a'a bayan sun shiga musulunci kuma a samu wanda zai zauna tare da su ya karantar da su ya koyar da su irin abin da ake ta fama da shi a yau game da waɗanda ba musulmi ba wanda suke shiga musulunci a ƙauyuka ka samu gari guda sun shiga musulunci gida guda mai tarin jama'a da yawa sun shiga musulunci amma a rasa wanda zai je ya zauna kuma ya karantar da su addini duk mu mun tare a binni da masu kuɗinmu da malamanmu da almajiranmu da ma'aikatanmu ba ma tunanin 'yan ƙauye to kaga wannan kuma ba karamin illa ba da gaske yi wa addini zagon ƙasa ne ba tare da mun faɗaka ko mun sani ba shi yasa muna zaune nan muna kwance a cikin birni mm, kiristoci 'yan mushan sai ka je ƙauyen gwarzo ko ƙauyen eh, sumaila ko ƙauyen eh, tudun wada sai ka tarar da baturiya ma wata daga amerika ta taso ta taho nan ta zauna don ta karantar da su kiristanci wannan kullum muna faɗa don mahukuntanmu su faɗaka don mawadatanmu su faɗaka domin wani ƙauyen za ka ga abin da ake da bukata a musulunta kawai rijiyar burtsatsai ce guda ɗaya tunda addinin musulunci sai da tsarki tsarki kuma sai da ruwa to kaga kai mai kuɗi ya kamata ka je ka gina rijiyar burtsatsai a can mahukunta 'yan siyasa su je su gina rijiyoyin burtsatsai a can su yi kamfen ɗin ko ba haka ba ko ba za a gina musu fi sabilillahi ba a dawo to ka gina kamar na fassaka a jiki mu dai burin mu dai su tsarki su sallah kuma in kai wannan ba karamin lada za ka samu ba sawa'an ko ka ci zaɓe ko kar ka ci zaɓe ka ci zaɓe domin za ka je lahira ka tarar da abin da ka yi wannan ku shine babban cin zaɓe to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane suka musulunta a karkara ko a ƙauye su da kansu sukan zo su ce ya haɗa su da wanda za su je su karantar da su ko shi da kansa ya tura wani ya ce je ka ƙauye kaza ka zauna ka karantar da su addini da haka waɗannan mutane suka zo suka ce ani ba asma ma'ana rijalan yu'allimuna alquran tura mana waɗansu mutane da za su karantar da mu qur'ani was sunna da kuma sunna ko ba haka ba was sunna da sunna ina wanda yake cewa wai babu wata ba magana sunna a cikin hadisi ai sunan ahli sunna ma bid'a ne shi kansa kaga wannan jahilci ne gashi ana karantar da qur'ani da sunna a zamanin annabi haka suke a haɗe ba sa rabuwa inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati kuma yace lan yaftariqa hatta yarda alayya hau. ba za su taɓa rabuwa ba tare suke da juna har ku zo ku same ni a gefen tafki na a ranar lahira to da haka fa ba'sa ilaihim 70 rajulan sai annabi ya aika musu da waɗansu mazaje mutum 70 min al-ansari yan madina yuqalu lahum ana ce da su al-qurra'u makaranta alarammomi an gane ko waɗanda suka iya karatun alkur'ani fihim khali haramu anas mai ba da labari ya ce daga cikinsu akwai kawuna wanda ake kira da suna haram haram idan aka ce haram ana nufin mai alfarma ita kalmar haram tana nufin abu mai alfarma da ba a so ka taɓa shine haram to da haka har mutum ana sa masa haram ɗakin allah sai a ce baitul lahil haram ɗakin allah mai alfarma mai kima mai daraja a yare na usulul fiƙi kuma shine kishiyar mai halal halal abin da ya halatta ka taba ko ya halatta ka aikata ko ka ci haram abin da bai halatta ba ka taba ko ka aikata ko ka ci ma'ana mai alfarma mai daraja to da haka larabawa suna sanya wa ƴaƴansu wannan sunan wane haram shi kansa jabir dan abdullahi kakansa mahaifin babansa abdullahi sunansa haram abdullahi ibn haram shine mahaifin jabir ibn abdullahi al-ansari to anas ya ce fihim daga cikin waɗannan mutum saba'in makaranta da annabi ya tura su je su karantar da wa'incan mutane khali haram akwai kawu na haram kalmar khal shine dan uwan uwa abinda muke cewa kawu da hausa ko dai wan mahaifiya ko kanin mahaifiya shine khal bangaren uba kuma wan uba ko kanin uba shine me am am an gane ko idan ta mace ce yar uwa ko kanwar uwa khalatu idan ta mace ce yar uba ko kanwa uba sunanta ammatu an gane ko hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum kaga ammat yayyen iyayenku maza mata ko ko kannansu haramun ne ka aure su wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ta zama ammaka yar mahaifinka ce ko kanwarsa ce haramiya ka ce da aure khalatukum khalat jam'i ne na khalatu khalatu shine yar uwa ko kanwata wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko kuma shakikai uwa ɗaya uba ɗaya to wannan haramun ne ga mutum ya neme ta da aure ko ya aure ta domin manzo Allah al khalatu bi manzilatil ummi gwaggo matsayin uwa take da ka ba magana aure tsakanin kai da su to kuma yadda za ka sake a gidanku a gidan mahaifiyarka haka in ka je waɗannan gidajen ma ka sake an gane ko ubangiji ya ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid harajun wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhawalikum aw buyuti khalatikum aw ma malakum mafatihahu aw sadiqikum ba laifi ka sake a waɗannan gidajen gidan ka kamar gidan babanka ne gidan innaka kamar gidan babanka ne domin matsayin babanka take da shi a wajenka to da haka anas ce fihim daga cikin su khali haram akwai kawuna haramu yaqra'una alqur'ana waɗanda suna karanta alqur'ani shi yasa ma aka kira su da qurra'u wa yatadarasuna bil layli yata'allamuna kuma sukan yi darasi da daddare na neman ilimi ma'ana suna haɗa karatu da kuma me sanin ma'ana su karanta bakin qur'anin da kyau sannan kuma su san ma'anarsa su karanta bakin hadisin da kyau sannan kuma su san fassararsa su yi aiki shine wa yatadarasuna sannan kuma aka ce billaili da daddare kaga wannan ya nuna kenan makarantar dare tana da asali ko makarantun dare suna da asali tun a zamanin annabi kuma ba sai yara ba Hammanya tun a zamanin annabi hammanyan manyan sahabbai yan kasuwa in suka je kasuwa da rana da daddare in suka dawo sai su zo wajen irin su Abu Huraira a masallacin annabi su kuma sai su karantar da su da haka makarantar dare ta samo asali hirar dare da aka hana hirar tukuban mai tsire ce ko ta teburin mai shayi amma in hira mai amfani ce karatu za ka je na yaƙi da jahilci na koyan addini ko na koyan ilimin zamani ko ilimin rayuwa ta wannan duk babu laifi inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila wa kano bin nahari sun kasance kuma da rana ya ji Una Bilma'i sukan kawo ruwa an gane ko fa yad'unahu fil masjidi sai su rinka zuba shi a masallaci ma'ana tun a zamanin annabi ana me ana zuba ruwa a masallaci don mutane su zo su yi alwala a nan ko su kama ruwa a nan masallaci yana da bukatar ya zama akwai makewayi a kusa da shi akwai ruwa wadatacce saboda masu zuwa don su yi alwala wani yana cikin tafiya ne a hanya zai ji an kira sallah ba dole daga gida yake ba ba sai ya koma gida ya alwala ba sai ya zo masallaci ya alwala sai shiga masallaci a yi sallah tare da shi to da su waɗannan mutane ana karantar da su alƙur'ani sannan ana karantar da su ilimi da daddare sannan da rana sai su je su ɗebo ruwa su zo su zuba a cikin masallaci wa ya na su je siyo kayan itace fayabi'unahu su rinka siyarwa wa yashtaruna bihi ta'ama li ahli suffa su rinka siyo abinci suna kawo wa waɗannan waɗanda suka zauna don karantar da su an gane ko yawwa ma'ana dai kuɗin laraba shine a yaren zamani don a fahimta su waɗanda ake karantarwa ɗin su suke zuwa siyo jigilar ruwa su zo su cika masallaci da shi sannan su tafi daji su je su yo itace in suka yo itacen sai su je su siyar in suka siyar kuɗin sai su rinka siyo abinci suna kawo wa malaman da suke karantar da su a masallacin annabi wanda su kuma sun tare a masallacin ba wai dan ba za su iya sana'a ba a'a dan su koyi ilimin da su kuma waɗancan in suka zo za su koyar da su ina fata an fahimci wannan kaga kenan a zamanance ka ce kuɗin laraba walil fuqara'i kuma sukan siya abincin dan su raba wa sauran talakawa waɗanda sukan zo su musulunta a matsayinsu na baƙi ba su san gari ba kafin su zama 'yan gari fa ba'athahumun nabiyu, sallallahu alaihi wa sallama ilaihim to sai annabi sallallahu alaihi sallama waɗannan mutanen alqura'u mutum saba'in da suka ɗaukar wa kansu wannan asamin ɗin a garin Madina sukan zo wajen ahli suffa ahli suffa sune Abu Huraira da shi da jama'arsa waɗanda suka tare a masallacin annabi dan su rinka koyan ilimi su wakilci sauran sahabbai ma'aikata da 'yan kasuwa da rana su ba sa rabuwa da annabi da yunwa da kishirwa da ƙoshi suna nan tare da annabi in dare manzo Allah shi kuma ya riga ya ba da sa na rana wajen karantar da al'umma da kulawa da al'amuranta sai ya shiga gida dan ya huta to su kuma waɗanda suka dawo daga kasuwa sai su zo wajen su abin da suka koya da rana su kuma sai su rinka koya musu to sai ya zama su waɗannan mutum saba'in su haka suka yi gurufin ɗin kansu suka haɗe kansu don su rinka taimakawa su waɗannan ahalus sufa don al'amuran su ci gaba da gudana yadda ake so su suke zuwa su ɗebo ruwa su zo su ciccika randunan masallacin annabi da su sannan kuma su je su yi itace su je su siyar su siyo abinci su kawo ahalus sufa sannan su tafi sabgoginsu kila sun raba yau biyar su yi gobe biyar su yi jibi biyar su yi da haka da haka dai to sannan in suka dawo kuma sai su zo su koyi ilimi a wajen ahalus sufa da daddare ko a lokacin da ya yi musu to da haka da waɗancan mutane su kuma yan wancan gari suka zo suka ce annabi ya ba su wanda za su karantar da su sai annabi ya ce to ku waɗannan saba'in ɗin tunda ku daman ɗalibai ne na neman ilimi ana karantar da ku a masallaci alamar yanzu ku kuna da guzurin ilimin da za ku karantar da wani to ku tafi ku je ku karantar da wa'yancan in ya so kuma sai a sake rainan waɗansu su ma in bukata ta taso a sake tura su wani waje kamar dai yadda ka san makarantu lokaci lokaci ana yaye ɗalibai ko idan aka yaye ɗalibi ai alama ce ta cewa yanzu ya samu guzuri na ilimi ko dai zai iya tsayuwa da kansa ko kuma shi ma zai je karantar da wani to da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaye waɗannan mutum saba'in ya bada su akan cewa su tafi can su je su yi wancan hidima ta karantarwa shine fa ba'athahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim to suna cikin hanyar sa ta tafiya fa aradu lahum ashe waɗanda suka zo suka ce ɗin a ba su su su je su karantar da su sun musulunta ba musulunta gaskiya suka yi ba wadara ce so suka yi daman su raba su da annabi su ɗauke su sai sun yi bayan gari da su sai su kashe su a can to kuma haka ta faru shine fa'aradu lahum faqataluhum qabla an yablughu makan da suka fita da su sai suka tare su a hanya suka yi musu kofar rago duka suka kashe su to kafin su kashe su sai suka yi addu'a su waɗanda za a kashe din faƙalu suka ce Allahumma ballig anna nabiyyana ya Allah ka isarwa da annabinmu wannan saƙon da za mu faɗa kan a kashe mu Ka ga a lokacin babu wayar hannu ballantana wani ya kiskir ya rubuta test ko ya kiskir ya yi ko da flashin ne a biyo ba wannan kwata idan aka kashe su a nan cikin daji aka tafi aka bar haka gawa su za ta riɓe ta bushe tsuntsaye su ci na ci su zagonye a wajen ba labari to da ka ga karama za ta yi aiki ta waliyan gaskiya ba wani waliyin ko tahiya bai taba karantarwa ba fa amma ya fi wannan daraja a wajen wasu tahiya wallahi bai taba karantarwa ba akwai wani babban wali da ake faɗa a ƙasar nan ya rasu kun san taya ya samu walitakar sai da carbi mai tuta sai da carbi mai tuta ta nan ya samu walittaka amma ka nuna wani ɗalibi ƙwaya ɗaya da ya taɓa karantarwa fatiha zuwa nasu babu shi daman shi sai dai kuma a ce akwai asararu to na menene asararun da babu fatiya a ciki to da haka sai suka ce Allahumma ballig anna nabiyyana ya Allah ka isar wa da annabin mu wannan sako anna kad laqinaka cewa mu mun riske ka mana mu za mu taho zuwa gare ka muna ban kwana da ma'aiki faradina anka kuma ka gaya wa annabin mu cewa mun yadda da kai shi yasa muka yadda muka sadaukar da rayuwarmu a kashe mu don mu zo mu riske ka wa radita anna kuma ka sanar da annabin mu cewa kai ma ka yadda da mu ya ubangiji an gane ko ana bawa Allah saƙo amma ba a yi masa wasiƙa domin abdullahi ibn haram mahaifin jabir lokacin da aka kashe shi a yakin uhud ɗansa yana bakin ciki yana damuwa annabi ya ce me yasa kake bakin ciki kake damuwa ya ce wallahi mahaifina jiya ya gaya min cewa daman yana jin yau zai mutu kuma gashi ya mutu kuma ya gaya min basu sukan da ake binsa da yawa kuma ni kadai ne ɗansa namiji duk ƴan uwana mata ne da haka ba wai bakin cikin shahadar da mahaifina ya ba bakin cikin yadda zan wanye da rayuwa bayansa na rasa shi ɗawainiyar bashinsa yanzu ya dawo kaina tarbiyar ƴan uwana mata duk yanzu ta dawo kaina sai annabi ce kwantar da hankalinka barin gaya maka cewa Allah ya wa babanka abin da bai taba yi wani bawa ba sai shi lokacin da aka kashe babanka kai tsaye ya ga Allah sai Allah ya ce da shi ya kai bawa na faɗi duk abin da kake so in maka sai ce ya Allah ni alfarma ɗaya nake so a yi min a da ni duniya in dawo ba wai je in zauna ba fa <laughs> a da ni dan a sake kashe ni in dawo saboda karamcin da ya ga an masa da Allah ce a'a na yi alkawarin wannan baya yiwa to inda ana dawowa a zo a gaya ma <laughs> wani abokinka da ya sulmi ya tafi a ce ya dawo ya yi rubas ya gaya ma wani akwai fa kaza akwai fa kaza in na alheri ya gaya ma doki sai ya sa ka daina jin daɗin duniya in ka kafa goshi kana sujada sai rana ta hudo baka tashi ba idan kuma na tsoro ya gaya ma to nan kuma tashin hankali to da ka shi yasa Allah ya datse hanyar in an tsallaka ba a dawowa sai ce to ya ubangiji abin da nake so ga saƙo na a kai duniya sai Allah ya ce wannan zami to shine Allah madaukakin sarki ko ya isar da sakon a cikin ayat suratu ali imran wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina na atahum Allah min fadlihi to sakon wa na bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل to kaga kenan ana isar ubangiji yakan isar da sako na wani bawa daga cikin bayi masu karamci musamman irin wanda suka yi shahada Allah yakan ɗauko su ya isa amma a ce wai a rubuta masa wasiƙa wannan kuma ba mu san a ina aka samo da shi ba to da haka waɗannan sahabbai su ma sai suka ce da Allah ka isar mana da saƙonmu zuwa ga annabi cewa mu mun riske ka muna masu yadda da kai kuma kai ma ka yadda da mu wa ata rajulun haraman khala anas sai wani mutum ya zo wajen haram wanda shine kawun anas din wanda anas ya ce daman yana daga cikin su min khalfihi ta bayansa anahu bi rumhihi ko bi rumhin sai suka masa mashi ta baya hatta an anfadahu har sai da mashin ya shige shi ya fita faqala haramu taki a madadin ya ihu ya kara shi haramu sai ya ce fustu wa rabbil ka'aba na samu babban rabo na rantse da ubangijin ka'aba domin me domin ya mutu akan tafarkin Allah an gane ko wannan duk labarin fa da muke ji Allah ya gaya wa annabinsa kuma ake gaya mana su kan an kashe su su an kashe su Shi ne shi kuma ji daga baki annabi shi yake bada labari da ka yace fustu wa rabbil ka'aba lalle na samu babban rabo na rantse da ubangijin ka'aba malamai suka ce me yasa ya faɗi wannan kalmar a dabi'a ta ɗan adam lokacin da abu ya same shi na tsanani ko na ciwo ihu yake yi ko ba haka ba to amma me yasa haramu shi bai yi ihu ba sai faɗi wata kalma mai ban mamaki kamar ma shi daɗi yake ji a lokacin baya jin zafi a jikinsa sai suka ce saboda tayu Allah ya nuna masa gidansa ne a aljanna to ka'ida ne, a duk lokacin da ɗan adam zai mutu in Allah ya buɗe masa aljanna ya gani baya jin zafin mutuwa duk abin da za ka rinƙa masa kana yankan jikinsa kana sai dai rinƙa ma dariya saboda shi tuni baya ji wasu malaman suka ce ubangiji yakan zare musu ransu kafin zafin abin da ake musu na a kashe su ɗin ya shiga jikinsu to ita kwa gawa idan babu rai a jikinta duk abin da za ka yi mata ba ta ji ko ba haka ba abul atahiya yake cewa man yahun yashunul hawanu alaihi mali jirhin limayyitin ilamu duk wanda ya wulakanta kansa cikin sauki sai a wulakanta shi yo gawa in kai mata rauni tana ji ne ba ta ji yanzu da za ka samu wani gawa ya mutu ka kwalla man mari ba abin da zai ma ba zai ma ɗau hannu ya sosa ba da za ka soka masa allura ba zai ji ba abin nufi ba za ka ga tasirantuwar hakan a tattare da shi ba suka ce kamar yadda ya faru ne ga matar fir'auna matar fir'auna lokacin da fir'auna zai kashe ta sa waye aka kunna wuta a ƙasanta aka bankare ta aka ɗaɗɗaure hannuwanta da ƙafafuwanta ake gasa ta ita kuma a lokacin tana addu'a tana rabbi binili indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh ya Allah ni dai ka gina min gida a wajenka aljanna ka tseratar da ni daga fir'auna da miyagun ayyukansa ka tseratar da ni daga mutane azzalimai Abdullahi dan Abbas ce kawai sai aka ga tana dariya wuta fa ake kona ta da shi amma ita dariya take aka ce to me yasa take dariya yace Allah ne ya buɗe mata sama take ganin gidan nata na aljanna da haka ba ta jin zafin abin da ake mata wai ko in kula an mun tsini kakkausa ku ta yi suna ta ɓata lokacinsu amma ita tuni ranta ya riga ya tafi zuwa sama to da haka malamai suka ce haramu anan shi ma da ya faɗi wannan ga su kan mashi a bashi ta yake na rabauta na rantse da ubangijin ka'aba suka ce ta yi an nuna masa gidansa ne aljanna kamar yadda ya faru ga matar fir'auna فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه nan take wannan abin yana faruwa fa Allah yana sanar da manzan Allah yanzu ga abin da yake faruwa da sahabbanka a waje kaza a waje kaza a waje kaza ta hanyar wahayi ba zamanin waya ba ba zamanin satellite ba ba zamanin facebook ba ballanta na a ce an yi posting yanzu ana yin abu a waje kaza a'a tuni ta hanyar wahayi ake sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam an gane ko irin yadda wata rana sahabbai sun tafi yaki kawai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kan mumbari yana madina sai Allah subhanahu wataala ya nuna masa ga abin da yake faruwa a filin yakin suna can kadisiya ba ƙasar turai ko wani waje mai nisa dai makamancin haka sai aka ji annabi ya yi kabbara yana cikin huduba kuma sai aka ji ya saki huduba ya yi kabbara Allahu akbar can aka sake jin yana huduba yana huduba ya shiru ya sake kabbara Allahu akbar can aka sake to sai daga baya yake gaya wa sahabbai ai kabbara farko da na yi da kwamandan yaƙi shine zaidu ibn Harisa ya yi shahada da haka wannan kabbarar ta shahada ce kan tutar musulmi ta kai ƙasa sai abdullahi dan rawaha ya tarab ya ɗauke ta aka ci gaba da daga sai annabi ya kabbara allahu akbar can shi ma abdullahi dan rawaha ana cikin gwabzawa shi ma sai ya shahada can sai saifullahi maslul shine khalid ibn walid sai ya tafa, sai aka ci gaba wannan ne faranta ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Shahada waɗancan da kuma ɗaukar wani gwarzo wanda shi ba gudu ba ja da baya ne to haka nan wata rana Umar dan Khattab shi ma yana kan mumbari yana wa mutane hudu ba ana yaƙi can ya tura sojojin yaƙi a ƙasa mai nisa shi kuma yana Madina kawai sai aka je yana cewa ya sariyatal jabal jabal sariya shine kwamandan mayakan to Umar Allah ya masa kashafi ya gano sojojin kafirai suna so su yi wa sojojin musulmi kofar rago sun shiga wani tsukin dutse baya can an taro su ta gaba kuma ba su san an musu kwantan bauna ba za a haɗa su a tsakiya to ga wata hanya kuma wacce in aka saɗaɗe za a fita to shine umar da ya gano sai yake cewa da kwamandan ya sariya aljabal aljabal kai sariya kai bangaren dutse da mutanenka kuma kawai shi sariyan yana can sai ya ji maganar umar kawai sai ya bi wannan hanya sai da suka dawo sannan su mutanen madina suna tambayar umar me ya faru ya ce ni ga abin da allah ya nuna mu shi kuma sariya da ya zo yake ba da labari ya ce ina cikin wani hali mawuyaci da sojoji na an yi kikikaka ana tsakiyar wutar yaƙi sai na ji maganar ka ya ce Allah ya nuna mun ku na baku wannan shawara ku dan Allah me yasa babu ɗariƙa Umar dan Khattab a yau saboda ba wali bane bai da karama wannan ba karama bace wannan ba karama bace amma saboda kawai bai zo da sabon salati ba saboda bai zo da sabon zikiri ba na annabi ya ishe shi shi yasa baya burge ku saboda shi baya bikin ta more na shekara shi yasa baya burge ku amma in dai karama ce wannan ba karama ba ce me yasa babu ɗariƙar wannan haramu ɗin da muke karatu a kansa wannan haramu ɗin ɗan aljanna ne fitin daga duniya gashi amma babu ɗariƙarsa kuma baka jin a wajen faɗar karamomin waliyai ana sa waɗannan dan Allah ba waliyai ba ne akwai walittakar da fi ta waɗannan akwai walittakar da ta fi ka yi zamani da annabi ka mutu ka ne masa biyayya ka ba da rayuwarka don shi don kariya ga addinin Allah amma duk waɗannan waliyan da yawa ba sa burge sauran masu neman waliyai to mu waɗannan waliyan sun ishe mu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه سيمن زن الله تاكيتي دسها إن إخوانكم ku sani yan uwanku mutum saba'in da muka aike su wani waje kad qutilu an kashe su wa innahum qalu kuma sun ce a yayin da za a kashe su Allahumma ballig anna nabiyana ya Allah ka isarwa da annabinmu wannan sako anna qad ka. cewa mu mun riga mun riske ka ma'ana mun yi shahada faradina anka mun yadda da kai wa radita anna kuma kai ma ka yadda da mu ubangiji ya ce radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah Allah ya yarda da su sun yarda da Allah kuma wannan dama ce ga duk wanda ya tsoraci Allah shi ma Allah zai yarda da shi Allah ka yarda da mu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa hadha lafzu muslim wannan lafazin na imam muslim ne hadisi mai lamba ta 1329 wa anhu qala daga dai Anas yace gaba anni Anas ibn Nadar ko bunun nabar baffa na kuma a nan baffa a can kuma me kawu can kali kawu nan kuma am baffa bangaren uba kenan ko kaga wannan ya nuna anas ba rago ne ba ya gaji jarumtaka ta dangin uwa da dangin uba can ya ba da labarin kawunsa nan kuma zai ba da labarin baffansa daka wa anhu daga anas kala yace gaba anni anas bunun nabar kawo baffa na Anas annabar ya faku radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda an qitali badrin bai je yakin badar ba gaba ko da yayi tafiya ko bai da lafiya ba a dai yakin badar tare da shi ba faqala to kuma ga gwaggwaban lada da nasara da ganima da aka samu a badar wanda kololuwar ribar da wanda suka je yakin badar suka samu Allah ya yi musu alkawarin aljanna yanke duk abin da suka ga dama su je su ya ce za su shiga aljanna to wannan ya motsa kishin da yawa daga cikin sahabbai wanda su ji badar ba damuna nan fa mu ma damuna ciki damuna nan fa mu ma damuna ciki to wannan yasa shi wannan Anas ibn Nadar bai je badar ba da ga irin lada da falalar da yan badar suka samu ya فقال sai ya ce ya manzan allah gibtu an awwal qitalin qataltal mushrike Allah ya kaddara mun bana nan. a yakin farko da kai aran gama cikinsa tare da mushrikai domin yakin farko da annabi ya gwabza da kafirai shine yakin badar to da haka yace na nan akai wannan amma la inillahu ashhadani qitalal mushrikina in Allah ya sake nuna mun wani yakin da za a yi da mushrikai ba fa zuwa ya takalo fada ba ku fahimci wannan a'a duk yadda kake son kai shahada ba a ce ka tashi fitina ba in ka tashi fitina ba shahada za ka yi ba mutuwar banza za ka yi mutuwar kare a karofi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai neman fitina ta da fitina kai fatan ma Allah ya kawo fituna ba a yi a musulunci haramun ne kullun addu'ar mu Allah ya zaunar da mu lafiya amma cewa Allah ya zaunar da mu lafiya ba yana nufin mu zama matsorata ba ba yana nufin mu zama mata ba ba yana nufin ai mana cin kashi mu zara ido ba a'a addinin musulunci addinin zaman lafiya ne da kwanciyar hankali amma bai ce ba a taba ka ka zama sakarai shashasha ka zama kyan wallami babu yakushi ba cizo a'a addinin musulunci bai yadda da wannan ba Allah ya ce wala tahinu fi ibtiga'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun kuma haka yace wala tuqatiluhum inda al-masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin amma yace wa in janahu lis-salmi fajnahalaha wa tawakkal ala Allah to da ka yace in Allah ya nuna mun wani yakin da za a sake yi da mushrikai la yarayanna Allahu ma asna'u lalle Allah zai ga me zan yi bai ma faɗa ba ta kirarin 'yan tauri ko suka ce me yi baya faɗa galibi mai cika baki in an zo aiki kasa yake yi abinda zai nuna muku haka galibin 'yan taurin da suka fi cika baki a gari in ana gangi sai mu kaza in an je daji kura korarsa take me yi ai baya faɗa me shaida akan wannan ka karanta kissar ɗaluta da jaluta duk masu cika baki da aka zo yakin sai suka kasa katabus shi yasa Allah ya buga mana misali da su alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw da khashya ya wakalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib sai Allah ya ce kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa ولا يظلمون ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده to sannan a cikin suratul bakara. ubangiji subhanahu wataala ce alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah su da kansu suka zo suka ce a fita yaki ya shugaba ai kaza ai kaza to shi shugaban yana da wannan experience din annabi ne daga cikin annabawa ce. hal asaitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu ni fa ina jiya muku tsoro galibi mai cika baki baya iya yi kar ku zo sai an ce ayi kuma ku zo ku kasa wa malana Allah nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina amma falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilun minhum wallahu alimun bizzalimin kalli yadda Allah ya kira su ma azzalimai to tare da haka dai aka je zuwa aka je zuwa aka je zuwa tunda aka zo za a yi musu jarabawa screening din soja ma suka kasa domin duk wanda zai yaƙi yana daga cikin abin da ya kamata ya tarbiyyantu a kansa yunwa da kishirwa domin dole ne ka sani a yaƙi akwai yunwa a yaƙi akwai kishirwa duk sojan da ba zai iya jure yunwa ba ba zai iya jure kishirwa ba ba zai iya yaƙi ba da haka Allah ya ce inna Allaha mubtalikum bi nahar faman shariba minhu falaysa minni Allah zai jarabce ku da kishirwa kuma zai nuna muku wani ruwa garai garai a hirkar ku zage ku cika cikin ku in kuka zage kuka cika cikin ku to ba za ku iya yaƙi ba ba ku ci jarabawa ba illa man tarafa gurfatan bi yadihi sai dai wanda ya dan kamfata da hannu haka ya dan shafe wannan ba laifi ko ba haka ba amma wanda ya buɗe ciki ya cika ciki ya tip kaga wani soja cikinsa har cibiya har gwiwa me zai wannan Allah ya ji kan malam Jafar wata rana a Sudan wani abokin karatunsa dan Iraki ba ne tare suka yi karatun masar da malam ja'far supervisor su komai da komai daya to wata rana sai gayyaci malam ja'far cin abincin dare sai malam ya ce in raka shi da ni da wani yusuf mutumin Zariya, sai muka je to mun je muna gidan an kawo abinci kafin mu ci abincin sai aka kunna mana talabijin sai aka tu aka nuno defense minister na kuwait da ƙyar yake numfashi saboda koshi wuyansa yadda ka san sa irin ɗaurarren nan sai Bala ya tuntsire da dariya ya ce yanzu wannan wai wai mai tsaro ne yanzu wannan shi kansa ne ma yake a tsare shi <laughs> to da haka zaka ga wasu sojan in soja ya ciki kuma ina magana da haka shi yasa wannan annabin yake ba su tarbiya man shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi Allah ya ce fa sharibu illa qalilun minhum to kaga duk waɗannan masu cika bakin ne ake ta musu sikirinin ana zubar da su ana zubar da su tun daga farkon kissa zuwa nan baka taba jin labarin Dawud ba kuma baka ji sa ba amma lokacin walamma barzu li jaluta wa junudihi qalu rabbana afrig alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin to ga masu yi ba sa faɗa wa qatala Dawud jalut malamai suka ce ya ɓoye kansa ba amma san da shi ba saboda me yi baya faɗa to wannan ita ce ka'idar anan Anas ibn nazar a madadin ya ce ya ma'aikin Allah in aka sake haɗuwa sai nai kaza sai nai kaza sai ce la yarayanna Allahu ma asna'u Allah dai zai ga me zan yi shikenan aje a haka falamma kana yawm uhudin yayin da ranar yakin Uhud ta kewayo ma'ana bayan shekara guda kenan domin tsakanin Badar da Uhud shekara ɗaya ne in ka shafal muslimuna sai musulmi suka baje suka tarwatse saboda wutar yaƙi ce wutar yaƙi faƙala Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana'a haula to shi Anas ibn Nabar yana nan Taki sai ya daga hannu ya ce ya ubangiji ni ba ruwa na da abin da waɗancan suka yi ma'ana guduwar da aka yi shi ba zai gudu ba kuma bai yadda da a gudun ba domin guduwar ta faru ne sakamakon wani laifi da sahabbai suka yi a wannan lokacin dan Allah ya nuna musu darasi in an saba wa annabi ba za a taɓa cin nasara ba saba wa annabi ɗaya suka yi a filin yaƙi aka yi musu raga-raga ina kuma biyu ina uku ina hudu ina mu yau da muke rayuwa duk abin da muke yi sabanin na annabi ne kuma mu ce za mu yi nasara ta yaya sahabbai saba masa ɗaya suka yi tak Allah ya nuna musu cewa saba wa annabi sau ɗaya yana iya jefa al'umma bala'i shi yasa ya ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wadanda suke saba wa umarnin annabi su shiga taitayin su wallahi fitina za ta same su azaba mai raɗaɗi za ta same su da ka saba wa annabi bala'i ne sharri ne in akwai wani wanda zai saba wa annabi Allah ya kyale shi da sahabbai da suka saba Allah ya kyale su amma da suka saba sai da ya nuna musu darasi dan mu yan bayan mu dau darasi kuma duk wanda ka san wane ne yana cikin wannan tawagar duk wanda ka san wane ne yana cikin wannan tawagar da wanda su suka yi laifin da wanda ba su yi laifin ba duk sai da abin ya shafe su domin waɗanda suke kewaye da annabi suka gudu suka bar shi ai su ba sa cikin waɗanda ya aje akan dutse ya ce ku sauka amma da wa'ancan na dutsen mutum hamsin suka sauka bala'in sai da ya kawo harkan waɗannan kai ba su ba shi kansa annabin sai da abin ya shafe shi sai da aka zo aka fasa masa kai aka daki kansa da hular kwanansa tana kansa kwalkwalinsa sai da ya huda masa kai aka cire masa haƙori aka jefa shi a rami kai sai da ta kai kafurai suna ihu suna murna mun kashe muhammadu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya buga musu misali awalan ma asabatkum musibatun kada asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idhnillahi wal ya'lam alladhina nafaqu wa qila li ikhwanihim izuwa karshe innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum wani zai wa sayyidina Usman Habaici Ya ce, oho ni dai ban gudu ranar Uhud ba Ya ce, ni ku murna nake na gudun amma ai da na gudun Allah ya ce ya yafe mu kai da baka gudun ba ina aka ce an yafe ma yau a faɗi ka ba sai kana da matsayi wannan yana daga cikin bambancin sahabbai da dukkan wani wanda ba su ba ba a ce ba sa laifi ba amma da sun yi sai Allah ce bun yafe innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani waɗannan wanda suka juya suka ranta a nakare suka gudu daga cikin ku da runduna biyu ta haɗu inna mastazallahum ash-shaytan shaytan ne ya zamar da su bi ba'dhi ma kasabu saboda wani abin da suka aikata na saban ubangiji amma tare da haka wala qad afallahu anhum Allah ya yafe musu kuma sai yau kai ka zo ka ce baka yafe ba ai ya gudu a yakin uhdu ai ya gudu a yakin kaza ai ya gudu to ai kai baka isa ma ka zo zamanin ba shi yasa wani daga cikin sahabbai ina jin Anas ko Jabir da wani daga cikin tabi'ai yake cika baki yace ka ina ma da ni aka yi yakin uhudu wallahi ni da ba zan gudu ba yayi dariya ce ta yaro kyau take ba ta karfa ai baka isa ma ka zo lokacin ba ne ba ma zancen a gudu ba kai kila in an kawo ka zamanin ma rudda za ka yi ba magana guduwa ake ba ba ma guje za ka mutu saboda kai baka kai nauyin da za ka ɗauki wannan jarrabawar da suka ɗauka ba mutum ya faɗi la ilaha illallah a bakin ransa mutum ya faɗi la ilaha illallah ya rabu da mutane danginsa duk su rabu da shi a hana shi abinci ya koma yana cin ganye kamar tinkiya kashinsa da kashin akuya iri ɗaya don ya ce la ilaha illallah kai ka isa ka zo wannan lokacin yanzu kai la ilaha illallah dan ta yi daɗi sai ka kafa lasifika ka damu mutane ka hana su bacci kuma ta ƙarya ce ba ta gaske bace ba la ilaha illallah ka sha ƙwaya da ƙwaya a bakinsa kuma yake la ilaha illallah rawa fa irin ta yan mata muna yara wacce ake cewa karya gadon bonin ko ana gantsarewa haka ba suke yi ba? ko kuma la ilaha illallah suke yi kana gwatsan kana karye gadon bone kuma kana la ilaha illa ka ma san me kake faɗa ne kai ba a cikin hayyacin ka kake ba ba ta kai ake ba kai yanzu abin alalubo hankalinka ne ma a makalama a jikinka ka san kai mutum ne ba ka ma san kai waye ba kai amma waɗanda suka faɗi la ilaha illallah da haƙƙinta da tsadarta da ɗuminta ba ta huce ba to da ka dai yayin da ya ga sahabbai sun gudu a yakin uhudu shi sai ya daga hannu ya addu'a ya ce Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana'a haula ya Allah ni ina neman hanzari a wajenka daga abin da waɗancan suka aikata ya'ani ashabahu yana nufin sauran abokansa sahabbai wa abra'u ilayka mimma sana'a haula kuma yana cewa ya Allah ba ni kuma ba abin da suke aikatawa shine kafirai na kokarin kawo annabi hari da neman ransa ya'ani almushrikina yana nufin mushrikai thumma taqaddama sannan shi kuma ya shiga filin daga fastaqbalahu sa'ad ibn mu'az sai sa'ad dan mu'azu yayi gaba da gaba da shi an gane ko faqala ya sa'ad ibn mu'az take sai Anas ibn Nadar yace ya kai sa'ad dan mu'az kakkasha gabana aljannata wa rabbin nadari na rantsi da ubangijin nazar yana nufin babansa ƙanshin aljanna nake ji a gabana ƙanshin aljanna nake ji da haka karka tare ni ba ni hanya wucewa zan yi wannan ma karama ce inni ajidu ha min duni uhud wallahi kanshin aljanna nake ji a bayan dutsen uhud da haka ba abin da zai tare ni ko ban ji na shige ta ba to kuma a lokacin a wannan wajen sansanin kafirai ne ba yadda zai je wajen lafiya dole kan ya je wajen sai an yi katakata da shi dan su ba za su kyale shi ba fa qala sa'adu ko qala sa'adu sai sa'adu dan mu'azu yace da shi fa mastata'atu ya rasulullahi ma sana'a ko da yazo yake bawa annabi labari sai ce ya ma'aikin Allah wallahi abin da ya ni ba zan iya ba a ce tsakiyar kafirai ana wutar yaƙi amma ya tunkari tsakiyar su ya ce zai ratsa ni wallahi ba zan iya wannan jarintaka ba ma'ana jarintaka ko a cikin sahabbai hawan hawa ce wane ya kuwa ne wane ya kuwa ne wane ya kuwa ne. in ana gaya maka irin su Umar in ana gaya maka irin su Ali in ana gaya maka irin su Sa'ad ibn eh, irin su eh, abin nan eh, Khalid ibn al-Walid to ba a gaya maka waɗansu kuma hawa hawa ne to amma ko ali ibn abi talib yana faɗa cewa kunna idza hamiyal waqisu naluzu bi rasulillah duk sanin da kuka yi mana na jarumtaka da sadaukantaka in wutar yaƙi ta wutar yaƙi a filin daga bayan annabi muke dawo mu ɓuya ma'ana magana kuma ta ƙare tura ta kai bango a yaƙin hunainu magana kasawa suka yi da kafirai suka yi musu ƙofar rago aka shiga rami magana sahabbai kasawa su kai ai yan adam ne mutane ne su ma suna son ransu imani ne kawai da jarumtaka take ingiza su da yadda da Allah amma da wutar yaƙi ta wutar yaƙi a yaƙin Hunain bayan an gudu kuma magana ma kasawa a kai su ku kafirai suna cin karansu ba babbaka suna kirari suna ihu lana uzza wa la uzza lakum mu ke da uzza suna nufin su yan maka kafiran maka a lokacin wala uzza lakum ku muhammadu da sahabban ba su da uzza an gane ko kafin nan abu sufyanu ya ce hal fikum muhammad muhammad yana cikin ku ko an kashe shi annabi ya ce ku shiru ka ku amsa ku kyale shi su ɗauka an kashe ɗin wa fikum abubakar abubakar ma yana nan su suka tsole musu ido wa fikum umar umar ma yana nan da annabi yace kar ku amsa ku kyale su to amma sai aka canja salo akwai abin da in an taba to ba a shiru to shine sai suka koma tsokana lana uzza wala uzza lakum mu muna da uzza ku ba ku da uzza a'a to sai annabi yace ku ba su amsa suka ce ya ma'aiki Allah to me zamu ce yace ku ce Allahu maulana wala maula lakum to sai aka rama yawmun bi badar ya ce wannan rana mun ɗau fansar abin da kuka yi mana a badar sai manzo Allah ya ce kurama suka ce me za mu ce ku ce da shi alharbu sijalun yo mun yaƙi ai haka ya gada wa tilkal ayyamu ne nu dawiluha bainan nas duk jarum jarumi makashin maza bahaushe ce maza kan kashi dolen dole ne hannun da ya irga riba wata sai ya irga me asara dole in yau kai nasara gobe sai ai nasara a kanka haka gwagwarmayar duniya take ko annabawa haka suka yi wannan gwagwarmayar tare da su ne masu gaskiya su ke kan daidai amma sai Allah ya su an taba su a wani lokaci yau in ya zama kullun kai kake nasara ai duk sai a dawo jam'iyyarka amma yau ai nasara akan ka gobe kai nasara yau ai nasara akan ka gobe kai nasara a ci gaba da haka har a je a tadda Allah shi kuma ya hukunci yayi sakamako to da ka sa'adu dan mu'azu ya ce da manzan Allah wallahi ba zan iya abin da ya ba kala anasu anas dan malik mai ba da labarin ya ce, fa wajadna bihi bid'an wa barbatan darbatan bisayf ce da muka samu gawarsa mun samu sara sara da takobi a jikinsa tamanin da yan kai sara sara tamanin da yan kai wacce kowace kwaya ɗaya in aka yi maka ta isa ka mutu domin makasa ake nema wajen sara a yaki a wajen yaƙi ba a dukan inda aka san zaka murmure duka ake maka na kwaf ɗaya inda an san ko ka tsallake shi to an naka saka gobe ba za ka sake fitowa ba ya ce to irin wannan sarar sai da muka samu tamanin da yan kai a jikinsa au ta'ana bi ko sukar mashi auram ramyatin bi sahamin ko harbi da kibiya tsakanin waɗannan in kuka tara gaba ɗaya sun kai tamanin da yan kai wa wajadnahu qad qutila muka tadda shi an kashe shi wa masala bihi na kuma sun masa musula sun wulakanta gawarsa sun yanke hancinsa sun kwakule idansa sun yanke kunnensa sun yanke azzakarinsa sun farka cikinsa wannan shine musula annabi ya hana a yi wannan a yaƙi in ka kashe mutum kawai shikenan a wuce amma kar a wulakanta gawarsa to su kuma kafirai wannan ɗabi'a su ce in dai suka kashe musulmi sai sun wulakanta gawarsa sai sun kwakuli wani abu sun yanki wani abu sun farke wani abu irin abin da ya faru ga hamza a ranar uhudu anas ya ce fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi ba wanda ya gane gawarsa kwata-kwata sai wata 'yar uwarsa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya wacce ita tare suka tashi tun yarinta ta gano shi da farcensa saboda tun yana yaro yayi wani rauni a farce to raunin yana nan ita ce kadai da ta kalli farcensa ta gano ta ce wannan gawo wane ce domin wannan farcen wane ne amma yadda aka yi kace-kace da shi ba za a iya gane gawarsa ba qala anas anas yace kunna nara mu sahabbai yan madina mun kasance muna ganin ko nura muna zato zato mai karfi auna zunnu ko yayi amfani da kalmar zannu domin kalmar ara idan ta zo bi zammi awwaliha ura an gane ko to ya zama ma'anar zannu kenan an gane ko yawwa daka ko dai ana zai amfani da kalmar nura ko na zunnu muna zato da kalmar nura ko muna zato da kalmar zannu duk dai ma'anar ɗaya ce Annahazihil na al-aya nazalat fi ashbahihi wannan aya ta sauka ne game da ire-irensa ba wai shi kaɗai ba akwai bambanci nazalat fihi da kuma nazalat fi ashbahihi sau da dama abu yakan faru da yawa sai aya ɗaya ta sauka duk ta shafi abubuwan baki ɗayansu to wannan malaman ulumul qur'an suka ce ana gane sababin nuzul idan mai ruwa ya ce kaza kaza kaza ya faru fa nazalat fi ko nazalat fi kaza kaza kaza in dai aka yi amfani da fi to wannan yana nuna akan wannan abin ko sababin wannan abin ayat ta sauka amma abu kaza abu kaza abu kaza ya faru a ruwaya sai aka ce fa nazalat to baya nuna cewa wannan abin kadai shine sababin nuzul ta yuma akwai wani ta yuma akwai wani to da dai wannan bai nuna cewa akan wannan kissar kadai wannan aya ta sauka ba ai ba shi kadai ya bajinta ba akwai waɗansu wanda suka yi bajinta to dan haka shi da ire-irensa muna zaton in ji anas game da su wannan wannan aya ta sauka wace aya ce aya cikin suratul ahzab minal na rijalun sadaqu ma ahadullah alai minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila Allah ce minal almu'minina rijalun lalle daga cikin mu'minai akwai wasu zaratan maza an gane ko Sada kuma ahadullah alaihi sun gaskata wa Allah alƙawarin da suka yi masa sun cika faminhum daga cikin su man qada nahabahu akwai wanda ya riga ya ba da rayuwarsa akan wannan alƙawari har ransa ya tafi wa minhum daga cikin su man yantazir akwai wanda yake dakon irin hakan ta faru gare shi yadda ta faru ga dan uwansa wa ma baddalu tabdila basu musanya ba da dai kuma ba za su musanya ba mana irin abin da ya faru da Anas dan a wannan lokaci da Annabi zai ce a sake fitowa yaki sahabbai ba za su ce a'a ba za mu fito ba domin jiran ko ta kwana da suke a koda yaushe saboda yadda da alkawarukan da Allah ya musu da manzansa ila akhiri ha zuwa karshen aya al-ahzab muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi malai cewa qad sabaqa fi babil mujahadati hadisin ya gabata a babun mujahada hadisi na 130 1330 daidai wa an samurata radiyallahu an daga samura dan jundab Allah ya kara masa yadda kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي رأيت الليلة رجلين أدرن يونا قوتن سمتن قدابيو معنى أما فركي كينا يكون تاسي يغني أتياني سنزوم فسعدا بي الشجرة سيسك هودني بشيع mala'iku ne Allah ya turo su a sifan mutane cikin baccin annabi suka zo suka ɗauke shi suka hawa wata bishiya da shi fa adkhalani daran suka shigar da ni wani gida hiya ahsanu wa afdalu ban taba ganin gida mai kyansa ba kuma ban taba ganin gida mai fifikonsa ba lam ara qattu ahsana minha ban ga wani gida da ya fi shi kyau ba a rayuwata kuma ba zan gani ba kala da suka je da ni gidan sai suka ce da ni amma hadhihi dar amma wannan gida da kake gani fadaru shuhada'i gidan shahidai ne rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi malai yace wa huwa ba'dun min hadisin tawil wani yanki ne na wani hadisi mai tsawo fihi anwa'ul ilmi wanda a cikinsa akwai bayani na nau'ukan ilmi wanda aka nuna wa annabi cikin bacci kuma ya labarta mana sayati fi babi taharimil kadhib insha Allah ta'ala da sannu hadisin zai zo da tsawon sa a baban haramta ƙarya in Allah mai girma da buwaya ya so ana nuna mun lokaci yayi zamu tsaya anan sai Allah ya madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah gabata na ce da yau za mu yi bayani a kan yadda ake salatu tasbihi cikin kaddarawar ubangiji yanzu ina nazari kafin in taho na cire takardar na batta a kan tebur ashe ban taho da ita ba da haka insha Allah sai dai a haƙuri da na koma makaranta ofis zan ɗauke ta in sake mai da ita a cikin littafi a sati mai zuwa insha Allah sai in yi bayani a kanta. mai tambaya ta farko ya ce asalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya ƙara lafiya Allah ya kara mana baki ɗaya ya ce don Allah a taimaka mana da bayani game da azumi uku wanda mahajjaci da bai samu ikon yin hadaya ba zai yi a hajji idan har zai yi azumin a hajji kenan zai yi azumi ranar arfa da ranar sallah kuma idan bai samu damar yin azumi ukun ba a hajji shin zai iya haɗa su da guda bakwai da zai yi a gida to da farko dai akwai ranakun da ba a yin azumi a cikinsu kwata-kwata a addinin musulunci waɗansu an hana yin azumi a cikinsu ga kowa da kowa waɗansu kuma an hana ga wasu banda wasu daga cikin waɗannan ranakun akwai ranar idi ranar idi ga kowa da kowa ba a yin azumi malamai sun ce ko mutum azumin kafara yake yi sittin a jere in ya gifto da ranar idi dole ya sha domin ba a azumi ranar idi sai dai washe gari sai ya tsora idan idin karamar sallah ne in kuma idin babbar sallah ne wasu malaman suna ganin hadda ayyamun tashrik domin su ma annabi ya kira su da ayyamut tashriki ayyamu aklin wa shurb kwanakin tashiriki yanyanan nama shine sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhajji waɗannan kwanakin kwanakin ci da sha ne ma'ana babu azumi a cikinsu to kaga in haka ne hatta alhaji wanda zai yi azumi uku a aikin hajji sakamakon bai samu yin hadaya ba da kuma bakwai in ya dawo gida to ban da ranar idi kuma wannan shine zance mai ƙarfi wanda dalilai suke goyi da bayansa to amma game da ranar arfa mai aikin haji baya azumin arfa amma wanda yake zaune gida kuma fa zai yi azumin arfa ko wanda yake garin maka amma ba hajji yake ba shi ma zai yi azumin arfa to a nan ne waɗansu malamai suke ganin wannan kwanaki uku da aka ce mutum ya yi fasiyamu salasati ayyamin filhajji hajji wa izara tilka asharatun kamila suka ce in yi a arfa amma ba da niyyar na arfa ba da niyyar wancan babu laifi sauran kwanakin kuma sai ya neme su a sauran wasu kwanakin banda idi banda ayyamut tashrik ya cika biyan domin shi haramcin yin azumin ko rashin yin azumin ranar arfa ƙarfinsa bai kai ba ƙarfin hana yin azumi ranar mai idi an gane ko musamman ma kuma idan mutum ya zama yana da wannan uzurin to sannan tambayar sa ciko sai ya ce wai idan kuma mutum bai samu yin ukun a can ba zai zo ya haɗe su da bakwai a nan a a can aka kai uku a can ka zo kai bakwai a nan me ya hana ka yin ukun a can shine abin tambaya idan darura ce a darura bihul mahzura in kuma sakaci ne to wannan kuma ban san wani kuma mafita a gare ka ba saboda Allah ne yake kai abu kaki kuma ka ƙetaro za ka yi a wani waje ka ga wannan ya saba ka'ida na duk abin da aka sanya maka lokaci da waje to ka yi shi a can amma idan da kaddara za a ce mutum ya kamu da rashin lafiya aikin hajji kwata-kwata bai samu damar yin azumi ba har lokacin dawowa sai ya dawo gida to wannan zarura ce a darura bihul mahzura wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra da haka wannan sai ya yi a gida in ya dawo amma dai asali uku a can bakwai a gida tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram takarda ta gaba yace assalamu alaikum malam dan Allah me ake nufi da awan igiya a kasuwanci dan naji an ce haramun ne to ka tambayi kaza hanyar rafi ai agwagwa zaka tambaya ni ma kalmar nake ji amma ban san yadda aikin yake ba a aikace na awan igiya kuma ka ga awon igiya ne in ka tambaye ni ma ba dan ka sirko da maganar kasuwanci ba yadda dauka masu sai da filaye ne na unguwanni awon igiya inda yanzu za ka tambaye ni yadda tsarin yara suke a aji ne a makarantar islamiyya ko makarantar matan aure wannan sai ka sha labari wannan shi na sani domin ni ya sai don islamiyya ne kuma dan kwadago ne to da haka wannan shi na sani amma wannan awon igiya ka samu wani dan kasuwa ka tambaye shi me ake nufi da awon igiya sai ya maka bayani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu Takadda ta gaba yace salam Allah ya maida malam gida lafiya malam dan Allah nayi sallar azhar amma na manta ban yi zaman tahiyar farko ba kuma bayan na gama sallar na manta har sai lokacin isha malam to idan idan to dan Allah ya zan yi wannan yana daga cikin a'ada abadan a'ada abadan akwai yaren da malaman fitiho suke yi a wajen sallah da wasu matsaloli da suka shafi sallah ɗin su ce a'ada abadan ko a'ada fil waqti to duk lokacin da kaji an ce a'ada fil waqti ya maimaita a lokaci to in lokacin ya fita in baka maimaita ba ba laifi ruwa ta sha amma aka ce a ada abadan to ko ba daɗe ko ba jima ana banka bashi sai ka sake abin da ya rage shine menene dalilin da ke sa a ada abadan da kuma dalilin da ke sa a ada fil waqti duk mutumin da ya bar rukuni a sallah an gane ko to wannan a ada abadan ne ka bar rukuni kuma ka manta har lokaci ya fita kila har ma ta kare kai kila har kai wata sallar ma to in ka tuna dai dole ana binka waccan sallar sai ka dawo ka yi ta waɗansu malamai suka ce tunda alwalarka ta karye yanzu sallar za ka maimaita ta gaba ɗayanta wasu kuma suka ce a alwala za ka yi sai ka rama iya abin da ka bari sai kai sujadar rafkanuwa shi kenan to amma idan abin da mutum ya bari ya zama sunna ne ba rukuni ba ne ba an gane ko to kaga wannan ya zama za a adafil filwakti ne Mana idan ya riga ya manta ya lokaci ya wuce to sai dai a kiyaye gaba sai dai a kiyaye gaba shi ya ce ya bar tahiya shin tahiya a sallah mai ce ce rukuni ce ko sunna ce sunna ce sunna ce ba rukuni ba ce ba musamman ta farko ai ba ta bi ba ta biyu kan wannan wajibi ce rukuni ce da haka yanzu abinda da yake akwai shine sai ka kiyaye gaba amma sallar ka ta riga ta yi muna kyautata maka zaton haka Allah ya tsare gaba magana ta biyu ba wai tambaya ba ce ba ya ce ta biyu malam na ji baka sanar da saukar alkur'ani da za ka yi a makarantar ka ba na ji wasu da yawa daga cikin ɗalibai ba su sani ba allah ya mai da malam gida lafiya tare da sauran ɗalibai to abin ne ya sha kaina amma dai na so in sanar ko a nan ko kuma a masallacin juma'a in Allah ya kai mu za a ji sanarwa a can akwai sauka wanda muka yi makamanciyar yadda shekara biyu da suka wuce baya da haka yanzu ma Allah ya maɗaukakin sarki ya ƙaddara waɗansu daga cikin ɗalibai sun sake samun damar saukar alkur'ani tare da haddace wasu kaso mai yawa kowa gwargwadon abin da Allah ya hore masa. da yawancin su wasu 'yan mata ne wasu ma an musu aure daga gidajen mazan za su fito su zo su karbi allansu da satifiket ɗinsu a wannan rana za mu gabatar da ita insha Allah ranar asabar wannan mai zuwa sha shida ga wata kenan ko watan bature da misalin karfe tara da rabi na safe a dai makarantar mu darul mu'minat wacce take rijiyar lemo tare da kuma Allah ya azurta mu da sake samun wata a bacirawa wanda wani ma naji yana tambayar ya ji an ce wai ko ta ji an ce na buɗe makaranta bacirawa a inda ake karatun allu'ulu wal marjan shin akwai ɓangaren matan aure in akwai a gaya mata lokutan da kaza da kaza eh akwai a makarantar mu ta bacirawa sabuwar muna da ɓangaren matan aure kuma rana asabar da lahadi muke yin karatun karfe tara zuwa karfe goma sha biyu da rabi don ranar asabar da lahadi kadai asabar ɗin karshen wata wacce ake sanitation muna fara karatu karfe goma zuwa karfe goma sha biyu da rabi wannan shi ne takarda ta gaba ya ce malam dan Allah ina son masallacin da ake littafin allu'ulu marjan da sunan layin masallacin idan ka je bacirawa masallacin hajiya mariya ko jikin gidan man ay mai kifi daga shi da katangar gidan hajiya mariya akwai wani layi dogo kana sa gabas gida na ɗaya na biyu sai masallacin a hannunka na dama in kana kallon gabas kuma ana karatun allu'ulu wal marjan ne ranar asabar tsakanin magarba da isha kamar yanzu wannan shine ƙarshen abin da muke da su na tambayoyi da kuma sauran ƙarin bayani maganar sallar salatu tasbihi masu dai so su ji su daɗe mana haƙuri so nake in karanta muku ita kai tsaye daga hadisi kuma daga littafi wannan shi ya ɗauko ya kawo jinkirin ba wai dan ban san abin da zan iya ɗoran muku ba na bayani amma na fi so in karanto hadisin daki-daki ta yadda za mu ji kai tsaye insha Allah da haka in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu biya bashin da ake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik